radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Ma sauraro kun kamo radiyo biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan da Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana ta talata da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yadda Allah sun kunshi shirin nan ko kun san labarin duniya da ɗumi su Afirka a yau, muryoyin masu sauraro, lafiya sai da kula, sannan duniyar mu a yau. Muna fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu ga shirin nan na ko kun san? ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata talatin ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rajab na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata rana irin ta yau wato talatin ga watan janairu na shekara ta 1934 adolf fitila. ya zama shugaban kasar jamus kafin haka dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen ya zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai sa sa shugaban kasar ya kafa wurare na azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan ne kuma a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare da kuma an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannunsu masu saurare kuma san cewa shekaru 76 suka gabata a ranar irin ta yau 30 ga watan janairu shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasu sanadiyar harbe shi da bindiga wanda wani mai tsatsar 'yan addinin hindu ya masa gandi yana daga cikin manyan jagoran da suka shiga gaba wajen samar kasar inda ya yancin kai daga hannun tura mulkin mallaka na ingila an haifi mahatma gandi a shekara ta 1869 kuma yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a kasar india suka jefa shi a gidan kurkuku na tsawon shekaru shida don ya rera wani take a wuta shari'a da cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita da gidan yari mahatma gandhi ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ya kuma yi kokari na ganin cewa ya rage saɓani tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu a kasar india don kada a kauda hankulan mutane daga batun samun 'yanci daga turawa da ƙarshe dai ƙasar india ta samu 'yancin kai a shekara ta 1947 da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha iran suka shiga cikin zanga-zanga al'ummar ƙasar da suke neman a rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya wannan ranar ce kuma aka ba da sanarwar cewa marigayi imam kumeni da yake gudun hijira a ƙasar faransa a lokacin zai koma gida domin dawowa birnin tehran bayan samun wannan labari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 To da yanzu sai a ga zama da a ji labarin duniya da dumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jumhuriyar musulunci ta iran tana shirin samar da kumbo mai daukar tauraron dan adam masu nauyin ton goma sha biyar nan gaba amurka ta sake ɗorawa ƙasar kasar venezuela takunkuman tattalin arziki sannan za ku ji cewa majalisar dokokin birtaniya ta kori minista dan asalin najeriya bayan ta zargi hannu kasar isra'ila da kisan kiyashi. yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar tsaron ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa tana da shirin samar da kumbo mai ɗaukar tararun ɗan adam masu nauyin ton goma sha biyar nan gaba tashar talabijin ta firis tv nan tehran ta nakalto ahmad hussein munes kakakin sashen sararin samaniya na ma'aikatar yana faɗar haka a safiyar yau talata a nan birnin tehran labarin ya kara da cewa ahmad yana faɗin haka ne kwana guda bayan da sashen ya sami nasarar aika taurarin ɗan adam har guda uku a lokaci guda tare da amfani da kumbo mai suna simorg tare da nasara kakakin sashen sararin samaniya na ma'aikatar tsaron ƙasar iran ya ce shirin sararin samaniyan ƙasar na ci gaban ilimi da fasahar zamani ne kuma ƙasar ba za ta saurari wata ƙasa a duniya ta faɗa mata abin da za ta yi a cikin shirin nata ba ahmad ya ƙara da cewa bisa shirin sashen sararin samaniya na ƙasar akwai shirin samar da kumbo mai suna sarir wanda zai iya ɗaukar taurarin ɗan adam shida zuwa bakwai zuwa sararin samaniya lokaci guda banda haka wannan kumbon yana iya kai nisan kilomita dubu talatin da shida daga doron ƙasa kuma cikin sararin samaniya sannan akwai shirin samar da wani kumbo mai suna sorush wanda zai ɗauki kaya mai nauyin ton shida zuwa ton goma sha biyar zuwa sararin samaniya a jiya litinin ce kumbon simor ya sami nasarar kai taurari ɗan adam guda uku da wato mada kaihan biyu da kuma hatif na ɗaya zuwa sararin samaniya tare da ajiye su inda ake son ajiye su gwamnatin ƙasar amurka ta maida wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗauke wa ƙasar venezuela a cikin watan oktoban da ya gabata tashar talabijin ta faris tv nan tenan ta nakalto wani bayani wanda ya fito daga baitulmalin kasar amurka mai kula da kadarori a yau talata na cewa ya buƙaci dukkanin kamfanonin kasar amurka wanda suke aiki tare da kamfanin haƙar ma'adinai na kasar venezuela da su kawo ƙarshen aikin da suke yi da shi nan da ranar goma sha uku ga watan Fabrairu mai kamawa. Kafin haka dai gwamnatin ƙasar Amurka ta cimma yarjejeniya da gwamnatin ƙasar Venezuela da ta ba da dama wa wani ɗan takarar shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar adawa ya tsaya zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar nan gaba a wannan shekarar. Amma a jiya ne wata kotu ta ɗage sauraron sauraron ƙarar dakatar da wannan ɗan takarar zuwa wani lokaci wanda ya nuna gwamnatin ƙasar venezuela ba ta da anniyar ƙale shi ya ci gaba da takarar shugabancin ƙasar wanda za a gudanar a nan gaba a shekara ta 2018 ne dai amurka ta ɗora wa venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani don kifar da gwamnatin shugaba maduro amma wa'annan matakan ba su kai ga nasara ba A karon farko tun bayan ta zama memba na dindindin ko cikakken memba a ƙungiyar raya tattalin arziki ta BRICS. Wakilin ƙasar Iran a ƙungiyar ya halarci taron ƙungiyar a birnin Moscow na ƙasar Rasha a matsayin cikakken memba. sharar talabijin ta Firis TV a nan Tehran ta nakalto mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran ɓangaren tattalin arziki Kazim Jalali yana faɗar haka a birnin Moscow ya kuma ƙara da cewa a karon farko wakilan kasashen iran saudiya haɗaɗɗen daular larabawa masar da kuma habasha za su fara musayar ra'ayi dangane da al'amura na kungiyar ta brics a taron kwanaki uku da aka fara a birnin moscow kasashen rasha china brazil india da kuma afirka ta kudu ne suka kafa kungiyar shekaru fiye da goma da suka gabata a cikin watan janairu mai karewa ne dai wa'annan kasashe biyar suka zama cikakkun membobi a kungiyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar dokokin ƙasar birtaniya ta dakatar da kete osamur yar najeriya daga jam'iyyar labour mai wakiltar mai wakiltar edmonton zuwa bayan binciken da za a gudanar kan kalamanta a taron tunawa da kisan kiyashin yahudawa da ake kira holocaust tashar talabijin ta first TV a nan Tehran ta nakalto Osomor a jawabin da ta gabatar a taron juyayin Holocaust da aka gudanar a Westminster na birnin London tana cewa gobe ne ranar tunawa da kisan kiyashin da Hitler ya yi wa Yahudawa kimanin miliyan shida a yakin duniya na biyu a ƙasar Jamus da kuma miliyoyin mutanen da aka kashe a yakin ƙarƙashin jam'iyyar Nazi. har ila yau an yi irin wannan kisan kiyashin a kasashen cambodia rwanda bosnia da kuma yanzu gaza labarin ya kara da cewa an mayarwa ministan martani sanadiyar ambatun yakin gaza a matsayin kisan kiyashi kuma ba tare da wata wata ba mai bulala majalisar dokokin ƙasa ta burtaniya ya dakatar da ita zuwa ƙarshen binciken da za a gudanar sai kuma kasar ghana inda wata kotu a kasar ta yanke hukuncin daurin rai da rai kan mutane goma sha wanda ta same su da laifin kashe wani sojan kasar mai suna manjo maxwell shekaru bakwai da suka gabata kotun ta sami wa'annan mutane goma sha biyu ne da laifin haɗa kai wajen kashe sojan a cikin watan mayun shekara ta 2017 daga cikin wa'anda aka yanke wa hukuncin ɗaurin rai da rai dai akwai wani fitaccen ɗan siyasa wanda ya ingiza mutane su kashe sojan a lokacin da yake motsa jiki kusa da inda suke kotun ta sallami mutane biyu daga cikin wa'anda ake tuhuma ribibin jama'a sun kashe manjo mahama ɗan shekara talatin da biyu a duniya tare da tuhumarsa wai shi ɗan fashi da makami ne a lokacin da yake kan aikinsa na tsaro a kusa da inda hakan ya faru. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Yanzu ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro bar kamar sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan sana'ar cakuleti ko cakulet da ake kiranta da harshen Ingilishi. Wato alewan nan dai da ake amfani da koko wajen yinta. ta. alewa mai zaƙi a ƙasashen turai amma afirka ɗaci take da shi daidai da maɗaci ko me yasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kowane ɗaurin alewar cakuleti ko cakulet da ake barewa a sa a baki aji zaƙi da akwai wani ƙaramin yaro guda ɗaya a nahiyar afirka da sai da ya kuka ko kuma ya azabtu ya wahala a yayin tsunko ɗan iccen koko ɗin da aka haɗa wannan alewar ta cakuleti da shi domin ko yaran da suke aikin tattara da tsunko koko suna yi ne a cikin yanayi mai tsanani na rashin kula da wahala wanda ya yi kama da bauta. ko kaɗan ba su ɗanɗana ɗan iccen kokon da suke tsinka domin aikinsu shine tattara shi saboda a kai ƙasa mai nisa da sai an ƙetare ruwa saboda wasu mutane da suke rayuwa a cikin walwala da hutu su ɗanɗana shi bayan an sarrafa shi ya zama alewar cakuleti a hanyar yin cakuleti sai an rusa dajuka da sare itatuwa kuma sai an cutar da azabtar da ƙananan yara da matasa da akwai matakai masu yawa da ake bi gabanin a yi dawa cakulet na farkonsu yana farawa ne daga ita kanta bishiyar koko inda ake tsunko kwafsanta daga jikin uwar sannan kuma a fasa shi kwafsan domin a fitar da ɗiyan da suke ciki daga nan kuma sai a wanke ɗiyan koko da aka fito da su daga cikin kwafso sai kuma a jiƙa su su yi kamar gasara sannan aike da su zuwa cikin na'urorin zaza a markaɗa su a fara aikin mayar da su a lewar cakulati sai dai saboda a cikin nahiyar turai babu yadda za a iya shuka koko saboda yanayi to daga ina ake kai musu kokon da akwai sarƙaƙiya a kan batun yin cakuleti domin a cikin jerin ƙasashen da suka fi shuka wannan ɗin ice na koko mai daɗin ƙamshi da ɗanɗano babu wacce take kan gaba cikin masu yin cakuleti a duniya ƙasashen turai waɗanda babu masu noman koko a cikinsu su ne a sahun gaba wajen yin alewar cakuleti da sayar da ita a duniya babu ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi noman koko kamar cote d'ivoire ecuador ko indonesia da suke cikin sahun gaba na masu yin cakuletin to a kowace shekara ana samar da koko da ya kai yawan ton miliyan biyar kuma idan ka cire ƙasashen indonesia ecuador dukkanin muhimman ƙasashen da suke kan gaba wajen noman koko sun fito ne daga nahiyar afirka kuma ƙasashen biyu na afirka wato d'Ivoire da ghana suna samar da kaso 40 cikin 100 na jimillar kokon da ake nomawa a duniya baki daya ita kuwa nahiyar afirka din tana samarwa da duniya kaso 70 cikin 100 na koko a kowace shekara cote d'ivoire tana noma tan miliyan biyu kuma kaso ɗaya bisa hudu na mutanen ƙasar da adadinsu ya kai miliyan 26 suna sana'ar da take da alaƙa ne da noman koko. ko dai gonaki kai tsaye ko kuma kamfanonin da suke tattara shi ko masu samar da wasu kayayyakin aiki da suka shafi noman wannan ɗan ice ita kuwa ghana mai makwabtaka da cote d'ivoire tana a matsayin ƙasa ta biyu wajen fitar da koko zuwa kasuwannin duniya da ya kai tan miliyan biyu a kowace shekara yadda ake sarrafa koko a tsakanin ƙasashe to da akwai bambanci a tsakanin kasashe dangane da yadda ake sarrafa koko da amfani da shi sai dai kuma ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashen turai ne suka fi amfani da wannan alewa da ake yi daga koko wato cakulati kuma tsakanin ƙasashen turai ɗin ma switzerland ce a gaba ta yadda a kowace shekara matsakaicin ɗaiɗaikun mutanen ƙasar suna sha cakulati da ta kai kilogram shida sauran kasashen da suke bin bayanta wajen ɗanɗanar cakulati su ne birtaniya da belgium sai jamus da horan sannan faransa da amurka sai dai kuma wannan kayan zaƙin da turawan suke sha a cikin jin daɗi da walwala suna yin haka ne ta hanyar cutar da mutanen afirka cutar da mutanen afirka da wahalar da su a wajen noman koko ya samo asali ne tun daga lokacin mulkin mallaka da turawa suka tilasta yin afirkan noman wannan ɗan ice ba don su ba mutanen afirkan su ci moriyarsa ba sai dai saboda a tafi da shi zuwa ƙetare wato turai kuma har yanzu babu abin da ya sauya domin masu noman koko ɗin musamman a cikin ƙasashen yammacin afirka suna rayuwa cikin mummunan yanayi da babu 'yan adamtaka a ciki ko kaɗan ana ɗamfara noman koko da aikin ƙananan yara da shekarunsu suka kama daga biyar zuwa sha biyar kuma rabin adadinsu 'yan mata ne ana kuma sanya su yin aiki a cikin gonakin na koko na tsawon sa'o'i sha biyu a kowace rana gashi kuwa a cikin waɗannan gonakin da akwai yanayi mai hatsari na feshin magungunan kashe ƙwari da injina masu ƙara da hatsarin gaske ga rayuwar yara bugu da ƙari waɗannan yaran da ake kaiwa aikatau a cikin gonakin koko ana hana su yin karatu domin da zarar an ɗauke su an kai su cikin gonakin noman kokon to sai su ɗauki shekaru masu tsawo ma ba su ga iyayensu ba hakanan kuma a wasu gonakin na noman koko ana yi wa yaran fyaɗe musamman mata ana kuma yi musu bulala saboda ba su yin aiki da wuri ko kuma saboda sun yi ƙoƙarin guduwa daga cikin gonar noman kokon da ta kama da gidan bauta mafi yawancin ƙananan yaran da ake kaiwa gonakin kogo sun fito ne daga iyalai masu fama da ƙarancin kuɗaɗen shiga wasu da baƙin talauci idan kuwa an kai su cikin gonakin to ko abincin kirki ba a basu sai dai abinci mai arhar gaske masu gonakin suke basu ana basu ayaba ita ma wacce take fitowa a daji ba wacce za a sa kuɗi a siyo ba ana basu farau-farau ɗin masara da makamantansu a wasu lokuta ƙananan yara suna kwanciya da yin bacci ne kan benci a cikin ƙanana-ƙananan ɗakuna da basu da taga kuma babu ruwan sha mai tsafta balle kuma ban ɗakuna masu tsafta idan aka yi magana a kan ladar aikin da ake biyan su kuwa bai wuce santi biyar ba da akwai wasu yaran ma da ake fasa su zuwa gonakin a sasu yin aiki ba tare da an biya su ko kwandala ba bauta tsagwaranta suke yi a wani rahoton da wata cibiya a amurka ta fitar ta ce da akwai irin waɗannan ƙananan yaran da suke aikin akatau a cikin gonakin kogo a ƙasar cote d'ivoire da kuma ghana da adadinsu ya kai miliyan ɗaya wani tasirin da noman koko yake da shi a kan muhalli shine na rusa dajuka da ake da su a ƙasar cote d'ivoire kaɗai a shekara ta 2020 a rusa dajigan da suka kai hekta 47,000 ana sare itatuwa saboda a shuka bishiyoyin koko kuma har da irin bishiyoyin da suke fuskantar barazanar gushewa baki ɗaya daga doron ƙasa ba a basu ba ana gididdibe su da akwai wasu rahotanni da suke nuni da cewa fadawan matar shugaban ƙasar cote sun sace wani ɗan jarida da kashe shi saboda yana yin rubutu a kan batun cin hanci da rashawa a cikin harkar noman koko da irin badakalar da take cikinta a shekara ta 2010 kuwa hukuma ta kama wasu 'yan jarida uku a wannan ƙasar ta cote d'ivoire saboda sun buga wata ƙasida kan yadda ake noman koko da yadda cin hanci da rashawa suka yi katutu a cikinsa har yanzu kuwa babu wani ƙwaƙwaran mataki da aka ɗauka a cikin waɗannan ƙasashen domin kawo ƙarshen aikin ƙananan yara a cikin gonakin noman koko kuma saboda tsoron matsin lamba su kansu kamfanonin da suke yin cakuletin suna ɓoye ko daga wace ƙasa ce suka sayo kokon nasu matsin lamba na masu saye ya sa wasu kamfanoni sun fara buɗe baki suna magana akan batun aikin ƙananan yara sun rika nesanta kawukansu kansu da yadda ake cutar da ƙananan yara a cikin gonakin koko suna kuma yin kira da a kawo ƙarshen haka sai dai wannan magana ce kawai ta kasuwa domin su kamfanonin ne ke cin moriyar azaba da wahalar da ƙananan yaran da suke kula da gonakin koko a afirka suke yi gomin waɗannan yaran ne suke ci suna samar da cakuleti a wani rahoto da cibiyar pyro ta buga a shekara ta 2021 ta bayyana cewa kamfanonin da suke yin cakulati suna da kasuwar da ta kai dala amurka biliyan 138.8 ana kuma kirdadan cewa daga nan zuwa shekara ta 2028 kasuwar za ta kai ta dala amurka biliyan 200 wannan yana nufin cewa kamfanonin cakuleti a turai suna samun kazamar riba amma masu nomansa afirka abinda suke samu bai taka kara karya ba a shekara ta 2020 tarayyar turai ta fitar da bayani a kan yawan kokon da take shigar da shi wanda ya kai tan miliyan 1.7 wannan bambanci da ake da shi na riba a tsakanin kamfanonin da suke sarrafa koko suna yin cakulati da shi da kuma masu noman kokon a afirka yana da yawan gaske yana kuma takarwa wajen karuwar talauci da aikin ƙananan yara hakan ya mayar da cakulati da ake yi a cikin manyan kamfanoni zama mai ɗanɗano guda biyu a wurin turawa da masu hutu a duniya tana da zaƙi yayin da afirka take da ɗaci to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirmu na da ƙwararren lokaci sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. a shirin nan naku na muryoyin masu sauraro shirin ne don da kuka saba a aiko da ra'ayinku akan batutuwa daban-daban ai sauraro lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 Sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To a matsayina na dan niger na ji daɗi kwarai da gaske dangance da jaye wadda kasashen mu uku suka yi wato Nijar da Mali da Burkina Faso daga cikin kungiyar ecos Ta la'akari da kungiya ce ta marasa cika alkawali kuma kungiya ce ta shekana yika wadda a hili take nuna mana karara cewa eh Faransa ce da Amurka suke jan ragaman wannan kungiya suna kai ta inda suke so. Duba da cewa irin alƙawalin da suka yi na ganin za su zo su zauna tare da hukumomin Nijar don gano zaren wannan dambarwa da ake ciki tsakanin hukumomin mu da ECOWAS. Amma ECOWAS suka shure kawa suka yi watsi da wannan zawa ta la'akari da babu irin abin da za su zo su ce ma Nijar duba da cewa ba su suke tsara ba abin da za su ma Nijar da Burkina da Mali. Sai uwayen gijin su wato Faransa da Amurka sun ce musu kuyi sannan suke yi. To muna murna kwarai da gaske dangance da wannan janyewa ko muna addu'a Allah Ubangiji tabbatar da alheri tsakanin wannan kasashe namu guda uku wato Nijar Mali mali da burkina faso kuma allah ba mu zama lahiya wannan makiya da suke ta mana guntsuru tsoma allah ubangiji tarwatsa kansu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ce Hausa a kai tsaye kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Tau a gaskiya mu yau ranar murna ce ranar farin ciki ce da muka ji sanarwa ta hutanmu daga sai dai yawo wa'annan kasashen namu guda uku Allah Ubangiji ya tsare mana su Allah Ubangiji ya kare duk wasu makiya kuma in sha mu Allahu ake cewa sannu sannu batta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba in sha mu Allahu za a tahi a cikin farin ciki a cikin kwanciyar hankali Allah ubangiji ya ba mu ikon yin adalci ya ba gabanin mu ikon yin adalci a duk yanda suka tsinci kansu a cikin wannan kunci da muke ciki na sai dai ya wato yau gashi rana Allah ubangiji ya gwada mana mu huta daga cikinta sai dai mu gode ma Allah kuma mu yi ta haƙuri 'yan ƙasashen wani namu guda guda uku Nijar Mali Burkina mu ci gaba da haƙuri insha mu Allahu haƙuri zai magani kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi wanda ake ce ma daga Dabagaram a jamhuriyar Nijar biyu Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mai Magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kuma ɗin galama wakili masu kai da saurari na jihar Tawa. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah lillahi alhamdihi wa salatu wa salamu ala Muhammadu ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirina. Sai mu ce mu Allah subhanahu ta'ala godiya da cewa Nijar da Mali da Burkina sun fita daga cikin kungiya wannan ta ECOWAS kungiyar da Furana ke jagorancin ta ba su ke jagorancin ta ba. sai mai ta fitar da mun kai Allah ka isan muna da dukkan al'amuran mu Allah ka ba mu kariya gida da waje Allah son Allah ka ba mu haɗin kai ga baki ɗaya Allah ka bunƙasa mun arzikin mu Allah kare mu kare shugabannin mu kare shugabannin mu na addini kana dukkanin al'umma na jamhuriyar Nijar masu wani ciki da wannan Allah kala masu farin ciki wanda ku bai gane manuwa dibin cewa an samu ci gaban Nijar ba to Allah ka fahimtar da shi shiga ne wanda kasar waje masu gudun hijira Allah ta su gane su nemi gafara su dawo assalamu alaikum To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya. Malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassalaji Umar daga unguwar Sabon Gari ta Magaram Shamfuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka muna jin daɗi inda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin makan abubuwan da suke wakana a kasashen mu da ma duniya gabaki ɗaya. Yanzu ma ina so ku bani dama zan tofa albarkacin na dangane da wannan mataki da Burkina Faso da Nijar da Mali suka ɗauka na cire kansu su daga kungiyar ecos to gaskiya ba yau ba jiya ba muke jiran wannan ranar muke jiran wannan lokacin da za a ce wannan kasashen sun fita daga tsarin kungiyar ecos tunda muka yi la'akari muka gani wannan kungiya ce wadda take aiki da turawan yamma kenan wannan fita da wannan kasashen suka yi muna fatan ubangiji allah ya sa ya zame ma kasashen nan alheri da ma duniya gaba ke ɗaya na gode ku tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu don bare bari shugaba na fada mazajin daga ina mai nijar to dama kullum muna faɗi muna faɗi muna ƙara kuɗi muna cewa sai dai yawo dai ƙungiya ce ta ta sandika ta shugabanni na afirka to mun huta allah ya tabbatar muna alheri an alheri ne allah ya tabbatar muna shi eh allah ya tabbatar muna alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon tehran muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna tufa albarkacin bakin mu tsokacin da nake son in yi jinjina ce yaushe nake so in kama hukumomin iran da da hukumomi na pakistan bisa ga dangantakar da suka kara jaddadawa ba su lamunce ba wasu su shiga tsakanin su bisa dangantakar da take tsakanin su muna jinjina ma iran da pakistan bisa ga wannan hadaka da haɗin gwiwa na su ceci kasashen su muna kira ga sauran kasashe ma na yankin larabawa da musulmi gaba ɗaya ya kamata su kasance da irin wagga dangantaka da ke tsakanin iran da pakistan wadda yahudawa ba za su samu su shiga tsakanin su ba muna jinjina ma hukumomin nan guda biyu Allah taimake su ba su sa'adar bu mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka salamu alaikum Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana da wani alhaji abdu aga da sananja da wagga dama da kuce ba mu damu bayyana albarkacin batin mu musamman ba abin da damu ce ba abin da damu ce sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ranar da yan Nijar suke jira suka jima suna jira sai yau Allah ya kawo ta gaskiya ba abin da damu ce sai mu ce muna jinjina ma shugabannin mu daga fita daga wagga kungiya ta azalumai sai dai yawo eh wagga kungiya ce ta azalumai ta sai dai wayo ba abin da damu ce gaskiya sai mu ce muna jinjina ma shugabannin shugabanninmu gaskiya abin da suka abu ne wanda ya kamata ce duk 'yan kasa su fito su jinjina musu mu jinjina musu mu jinjina musu mu yi ta yin addu'a kuma Allah karya kungiyar sai da yawo Allah karya ta Allah kara karya ta assalamu alaikum sashen Hausa na head kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwaye garin Matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar alhamdulahi alhamdulahi a irin wannan lokaci da muka samu wannan sanarwa ta eh, fita daga kungiya ta sai dai wayo zamu iya cewa ta amshin sha tan turawa wannan ƙungiya mun yi na'am da ficewa da wannan jagorori namu suka yi masu albarka saboda haka ya kamata kuma su samu su ƙara inganta ƙungiyarsu e, wanda suke a haɗe wa'annan ƙasashe guda uku da ma duk wata ƙasa da take sha'awar ta shigo to yana da kyau su kawo tsare-tsare wanda za a yi sha'awar Eh, ita wannan haɗaka tasu Allah Ubangiji ya taimaka duk wani abu da zai tada mana hankali ko ka barazana da cikas a wannan tafiya Allah ya mana maganinsa wannan shine ra'ayi na biyo head ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya biyoyet da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin Murum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar to gaskiya a yau mun fi kowa mu 'yan ƙasa farin ciki da aka waye gari eh, ƙasar nijar burkina mali suka fita daga cikin wanga kungiya eh, ta ecowas mu dama wanga kungiya ta ecowas ba mu ga amfanin su ba a yankin ma afirka ya kamata ma ce wannan kungiya ta ecowas ma ya kasance ma babu ita tunda ba ta amfani ba ta ba ta bin tsarin demokuraɗiyya san sam kawai kungiyoyi ne dama aka samu aka haɗa dan dai kawai dai ba wai su kawo ci gaba ga kasashe ba dan su kawo hargitsi ga kasashe to muna godiya mu muna godiya ga subhanahu wataala in alkhairi ne wannan fita da Niger ta yi da Burkina da Mali muna fatan alkhairi in ku ba alkhairi bane ba Allah ka maida mana shi alkhairi muna fata kuma da sauran dukkan ƙungiyoyi da sauran kasashe masu hannu da shuni mu 'yan kasa da shugabanni muna nan muna da dare da rana Allah ka kawo mana ci gaba a ƙasashenmu na Afirka. To Marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Ma sauraro ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marala kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan tutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu cututtuka da suka fita da hankali ma mutane a lokacin hunturu sun zama da za ka samu kasan shi kan sanyi ne yana samu mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin ko wato afra ah, shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a ah, gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da cututtuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan mutumi ya zo kagarar samun toshewan shan iska yana iya daga musu ita wannan cutar babban abun ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai hmm. kuma bi damun yara wanda ke kanana wanda kamar game da dukan waɗannan eh, waɗannan hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka wato babban abu shi ne mutane da batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka. Yawa su masu asma ni ma na da shi wato idan mutum da asma dole ne ya tabbatar da ba a samu ruwan ɗumi da wanka kare shi. Ruwan ɗumi ba a ce ya tafasa ba ba a ce wanka jebu ba samu ruwan dumi ka yawan kare shi kar a yawan kare ruwan yi don ba lafiya ba ne shi ba ba shi ne aiki da aka ce aiki likita ko aiki ba na biyu idan mutum ya wanka in da sake da ma shi ruwan dumi kar yawan kare ruwan sanyi don shi yake kara dagawa yara ma a musu wanka da ruwan dumi kar a tafasa shi kuma ya zama da ya kora su amma in ba ka ba sai zai taimaka idan mutum zai fita da asma ya kokari ya nemi abu wanda suke shekara na asma ya tashi yana yawan tashi da suke shi yanzu wasu ba suna da magani asma su rike yanzu don yana yawan tashi yanzu magani na ne da ne likitan kwanta na shan maganin asma ne haka wanda ba masu da azuma suka san zai iya daga musu kuma idan ai ga kura da yawa kaga da ko kura ma ba zai so ba da ko za a da sa shelters a daki duk wanda yake da asma don Allah in dai sa wato maganin sauro da a fesa a daki a fito waje tukun in dai da sai a dawo a shiga shi yana daga mu sosai haka kura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ta ba ba yayi yawa yana daga wanda abu so mutane su hankali da irin wayar abubuwa ne dakta kamar akwai batun yawa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin horo-horo ya batun kace da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne an ke wanka ba yaran daya lalle so biyu ba saboda yawanci kan so biyu da yamma shi ke daga ciwo yake daga musu ga zuba tari wani ba ba pneumonia ba ma na sama da ofara su cuta infection ya su fara tari suna ta tishawa so in su fara su iya duk lokacin abu so ala yi musu wanka sau daya da safiya a yi shi ke da cewa shi gari a yi kuma ba a samu su safa a samu su kaya sosai ya suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma an gama makaranta a jihar ɗauko shi bashi a makaranta kuma kar yaro yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyin nan lokacin hutu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya eh turakta daga ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan ɗumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. sai sun hura wuta wasu za a amfani da hita wato da cikin zai da zuwa wasu ɗaki wasu yanzu kaga kuma yawanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su su fada ciki ko rage ko da kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwan gaba daya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in a sa shi a daki a sa shi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro wani zai faɗi dare ya tashi zai fitsari ya fada a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faɗuwa a kai ya kamata a ɗaga shi a gefen gado don wasu ajiye a gefen gado ne dab fara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaran da ka ci kwanan sun kone da a gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban garin su su fada cikin wutan an kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama a gidan da ya wani fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle an samu gobara a gidan yadda kira kashe wutan sun kone sosai mutane so ya kamata a kula da wayan abubuwan. Eh, to dokta mun gode kwarai da gaske. mu sa to ma sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan da likitoci kulawa da masu kulawa sama Allah ya su am. Kai likita bokan yanzu ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kudawar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu a yau ma shirin namu da da Allah da zai ci gaba da yin dubi ne akan halin da ake ciki a Palestino da kuma matsayar da kungiyar Hamas ta ɗauka dangane da abubuwa waɗanda suka jaza ƙaddamar da harin bazata na ranar bakwai ga watan Oktoba da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. harin bazata da kungiyar hamas ta kaddamar akan wasu yankuna na palestine da isra'ila ta mamaye a kusa da yankin zirin gaza ta da kashe wasu sojojin yahudawa da kuma kama wasu yahudawan da suke cikin masha'a ya zama babban dalilin da ya sa isra'ila ta fake da shi wajen yin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma rusa a daukacin yankin da nufin korar dukkanin falasɗinawa miliyan biyu da rabi da suke rayuwa a yankin zirin gaza bayan kisan dubbai daga cikinsu da take yi kuma take ci gaba da yi har inda yau take tun daga ranar bakwai ga watan oktoba ƙungiyar hamas ta ce isra'ilawa da dama sun mutu ne a harin bakwai ga watan oktoba sakamakon harbe-harbe da sojojin yahudawan isra'ila da kuma 'yan sandan isra'ilan suka yi musu bayan sun shiga rudani ƙungiyar fafatakar kare haƙƙin falasɗinawa ɗin ta hamas ta ce harin bazata wanda ta kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wani mataki ne wanda ya waje ba domin kare al'ummar falasɗinu daga mamayar isra'ila da take musu wannan martani ne wanda ya dace na tunkarar dukkanin kutun gwila da isra'ila take wa falasdinawa a cewar wani rahoto da kungiyar hamas din ta fitar rahoton mai shafi goma sha shida wanda hamas ta fitar wanda kuma shine na farko da kungiyar ta fara fitarwa a harshen turancin ingilishi da kuma larabci a lokaci guda inda ta yi bayani akan dalilanta na kai wa isra'ila harin bazata akan yankunan da suke daura da zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 da ta gabata ɗaruruwan mayakan ƙungiyar hamas sun shiga cikin yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye ta ƙasa da sama da kuma ta ruwa harin ya yi sanadin mutuwar yahudawa dubu ɗaya da ɗari da arba'in a cewar jami'an gwamnatin isra'ila a lokacin wannan farmaki mayakan ƙungiyar hamas sun yi garkuwa da kusan mutane 250 in ji wasu sabbin alƙaluman wanda isra'ila ta fitar jami'an gwamnatin yahudawan isra'ila sun ce har yanzu akwai mutane kusan 132 da ake ci gaba da yin garkuwa da su a yankin zirin gaza sannan kuma ana fargaban an kashe wasu daga su idan akwai wani rahoto na farwa fararen hula to an yi hakan ne ba da gangan ba kuma tabbas an yi hakan ne yayin gumurzu da dakarun yahudawa 'yan mamaya in ji rahoton kungiyar hamas sojojin yahudawan isra'ila da 'yan sandan isra'ilan sun kashe yahudawan isra'ila dama sakamakon rudani da suka shiga in ji hamas daga nan ne isra'ila ta soma yaƙi inda ta rika jefa wa gaza bama-bamai irin waɗanda ba a taɓa gani a tarihin yaƙe-yaƙen duniya ba isra'ila ta aike da dubban dakaru zuwa kan iyakar gaza da kuma arewacin iyakar yankunan Falsinawa da ta mamaye da ke kan iyaka da labanan ta ayyana cewa ta yi ƙawanya baki ɗaya ga yankin zirin gaza inda ta yanke mata ruwan sha da wuta da abinci wanda kuma hakan mataki ne da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da shi hare-haren da isra'ila take ci gaba da kaiwa babu gaggautawa akan al'ummar yankin zirin gaza sun yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin da shida a yankin na zirin gaza wanda kuma aksarinsu mata ne da ƙananan yara da tsaffi da marasa ƙarfi kamar yadda ma'aikatar lafiya a yankin zirin gazan ta tabbatar da haka hamas ta buƙaci a dakatar da zaluncin isra'ila a gaza da kuma laifukan kisan ƙari dangi da gwamnatin yahudawan isra'ila ke aikatawa a kan fararen hula a wannan yanki muna jaddada cewa falasɗinawa suna da ƙarfi wanda za su iya yanke hukunci akan makomarsu da kuma shirya harkokin cikin gidansu kamar yadda rahoton ya tabbatar inda suka kara da cewa babu wata ƙasa a duniya da take da 'yancin yanke hukunci a madadin al'ummar palestino ƙungiyar hamas ta kuma yi tuni dangane da asalin wannan yaƙi inda ta ce rikici ne tsakanin palestinawa da kuma yahudawa 'yan kamori zauna 'yan mulkin mallaka wanda kuma hakan ba ya fara ba ne daga ranar 7 ga watan oktoba sai dai ya fara ne tun shekaru 500 da suka gabata daga ciki har da shekaru 30 na mulkin mallaka na birtaniya akan al'ummar palestino da kuma mulkin mallaka na yahudawa wanda ya share shekaru fiye da 75 suna yi akan al'ummar falastinu ƙungiyar hamas ta ce tana son ta kama 'yan isra'ila masu sharori zauna da laifi akan irin halhalu da suka jefa falastinawa tun kafin fitar da wannan bayani na ƙungiyar hamas bangarori daban-daban sun yi kalamai masu kama da haka babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a cikin wani jawabinsa ya bayyana cewa abin da yake faruwa a palestino ba ya fara bane daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a ya fara ne tun shekaru 75 da suka gabata kuma abin da ake gani a yankin zirin gaza ci gaba ne na abin da palestinawa suke gani a cikin tsawon waɗannan shekaru irin waɗannan dalilai da abubuwan da suka faru ne ya sanya ɓangarori daban-daban suka tattara bayanai da kuma rahotanni dangane da irin ayyuka na kisan kiyashi da gwamnatin yahudawan isra'ila take yi a kan fararen hula a yankin zirin gaza daga sai kuwa har da bangarori na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ɗin ta bayar da rahotanni daban-daban dangane da yanayin da isra'ila ta jefa fararen hula a yankin zirin gaza bayan nan kuma hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka ma al'ummar palestino ita ma ta bayar da ɗaruruwan rahotanni dangane da irin waɗannan ayyuka na kisan kiyashi da kuma ayyuka waɗanda suka danganci laifin yaƙi wanda za a iya kama isra'ila da su a gaban kotun manyan laifuka ta duniya wanda kuma dukkan waɗannan suna daga cikin bayanai wanda gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta tattara da kuma miƙa su ga kotun duniya domin a ɗauki mataki na hukunta isra'ila dangane da kisan kare dangi take wa al'ummar palestino da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai sun imanin cewa abin da ke faruwa a halin yanzu a yankin zirin gazan baya rasa nasaba da irin cikakken goyon bayan da isra'ilan take samu daga manyan ƙasashen duniya musamman ma dai amurka da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar turai bayan matakin da kotu ta duniya ta dauka na kiran isra'ila da ta tabbatar da cewa bata aikata laifin kisan kiyashi a yankin zirin gaza ba ƙungiyar kasashen larabawa ta gudanar da wani zama inda ta tattauna wannan batu kuma irin matakin da take ganin cewa ya dace ta dauka domin bin kadin matakin kotun duniya kuma tabbatar da cewa an tilasta ma isra'ila wajen aiwatar da dukkanin abubuwan da kotun ta bukace ta da ta aiwatar to sai dai da dama daga cikin masanan sun yi imanin cewa babban matsala ga al'ummar palestino ita ce su kansu kasashen larabawan domin kuwa dukkanin abin da isra'ila take aiwatarwa to tana yin shi ne ba wai kawai tare da cikakken goyon bayan amurka da wasu kasashen turai ba a'a har ma da goyon baya da ma taimako da ƙarfafa ƙafa da ma haɗin gwiwa da wasu daga cikin sarakunan larabawa na yankin gabas ta tsakiya wannan ne yasa masanin suka yi imanin cewa tabbas matakin da ƙungiyoyin gugurmar palestinawa suke ɗauka na kare kansu da kansu da kuma wasu daga cikin ƙasashen yankin da suke mara musu baya musamman ma ƙasashe irin su iran da kuma ƙungiyoyin gugurmaya na yankin da suka haɗa da ƙungiyoyin gugurmayar irakawa da yaman da wasu daga cikin ƙungiyoyin gugurmaya a ƙasar labanan musamman ƙungiyar hezbollah da makamantansu wannan ita kaɗai ce hanya tilo da ta ragewa falastinawa domin kwatar 'yancin kansu daga mamayar isra'ila da kuma sabon mulkin mallaka da yahudawa suka ɗora a kansu jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin suke ma'anar zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cigon kafin wani lokacin mu kowa da kowa da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya kawo muku a wani lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki dami bankwana da kuma muna ga yadda kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh